Sashen Hausa na Sido Kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. Mai martaba sarkin da magara ya yi kiran 'yan Nijar ga haɗin kai da zaman jituwa ganin halin da ƙasa ta shiga ya yi wannan furuci ne a yi wani bikin sarauta a fadarsa akwai mu da ƙarin bayani. bakin faure da ke fatan koma ƙasarsu sun kahe a gadas rufe iyakoki shine dalili a cewar shugabannin kungiyar da ke kula da bakin haure oem ta agadarsa. burin gishiri matsala ce ta kiwon lafiya da ke shafar mata masu juna biyu shine rahoton mu amma na musamman Tuma da yanzu ga labarin naku bi da bi a daren jiya zuwa yau wani gungun mutane dauke da makamai da ba a tantance su ba bisa babura tara sun kai hari a ƙauyen timferan da ke nisan kilomita 20 daga gabashin bankilare harin ya yi sandiyar mutuwar mutanen ƙauyen guda takwas haka kuma maharan sun tafi da dabbobi a cewar wani ganau da wakilinmu ya tuntuɓa a yau da safe. bisa la'akari da halin da damuwa da aka shiga wato sarkin mai martaba sarkin da magaran alhaji abubakar sanda umaru ya yi amfani da wata dama a yi wani bikin nada sarauta a fadarsa domin yin kira ga 'yan nijar da su hada kansu tare da yin addu'o'i domin zaman lafiya a cikin rahoton mustapha mamman sani kowa ya san na gaban kuma muna so jama'a tun jama'a rahama ce a ci gaba da addu'a kusa ko mutum shi ɗaya ne ya sallah ya addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali dukkan abin da zama fitina allah kiyaye kasar nan. kuma abin da muke so ku ci gaba halo da addu'a bisa kan damana allah ya sa ta yi reshe a samu abinci a samu abin sha a samu wadata allah kawo mu zaman lafiya da kwanciyar hankali allah kawo wadata dukkan wanda yake bashi Allah ya bashi mai nema Allah ya bashi kuma duk abin da muke jin tsoro Allah ya mana maganin shi mun gode assalamu alaikum wa rahmatullahi Ƙungiyar kula da bakin haure ta duniya OEMM na fama da matsalolin kwararar bakin haure a Agadas dalilin na da nasaba da rufe iyakoki lamarin da ya janyo daktar da shirin da ke kula da wato taimakon kayan kasashen joseph kik mataimakin shugaba na cibiyar oem da ke agaris a cikin rahoton anise karim Bakin haure da ke kan kulawar cibiyarmu ba sa iya samun komawa su na ainihi. A Nijar a Jimilce muna da bakin haure dubu da ɗari takwas da ke jiran komawa gida cikin raɗin kansu. Kimanin bakin haure dubu biyu muka tanada komawarsu watanni masu zuwa. Amma an ɗan tsayar da aikin na ɗan lokaci kaɗan. Sauyin bakin haure tsakanin cibiyoyi daban na yada da zango na ma an tsayar da ayyukan dukkan cibiyoyin sun cika da bakin haure wuce ma nau'i misali a jihar agades muna da wucin nau'i na kaso 126 cikin 100 inda nau'in kulawarsu a cikin cibiyoyin ba zai iya biyan buƙatar adadin bakin hauren da ke can ba amma da suna samun kulawa wajen kiwon lafiya da duk wata kulawa da ta dace ta musamman muna fatan iyakoki su buɗe ko da buɗin hanya ne za a yi ta da takamaimai na agaji ga bakin abin da ke da mutsa agadas din inda wato gwamnan yankin agadas ne ke nema a ɗauki nauyin 'yan nijar da aka koro daga algeria daga ƙungiyoyin da ke kula da bakin haure a yayin wata ganawa ta da su ranar juma'a da ta gabata janar ibra bulama ya buƙaci ƙungiyoyin da su taimaka wajen magance matsala a yankin na agadas a cikin rahoton musa musamman Eh, abin da zan tambayi ku shine ya kamata mu samu mafitar da ta dace ga matsaloli daban-daban da ke da alaƙa da matsalar bakuncin habire dangance da kamarin al'amarin yanayin da ke fuskantar mu yau ba yanayi ba ne da zai kasance na mako ɗaya ko fiye ba. Zan tambayar masu ayyuka daban-daban na furoje da sauransu ya zan kan matsalolin da ke da alaka da bakuncin habire su mai da hankali ga abin abun da ya dangantu da waɗanda aka turo su gida da suka kasance mafi yawa 'yan Nijar ne. Ya kamata waɗannan ƙungiyoyi su yi nazarin yadda za su lissafa da su ba wai kulawa ba kawai da bakin haure da suka shigo ƙasar Nijar. Ya waje ba a kula da 'yan Nijar da aka turo su gida su ma don su ma ba su san ba inda za su kama. Ina ganin lamari ne da bai kamata ba a manta da su don haka ina tambaya da ku ku lissafa da su. on va vous demander également de prendre ça en compte. Jihar Boso yankin Difa na kunshe da kauka noma da bakwai a wannan shekara dukkan ƙauyukan sun yi shuka sai dai akwai matsalar fara da tabulu da ke kawo fargaba ga manoma. Shefu Ibro daraktan noma na Boso a cikin rahoton Maina Abdullahi. A waɗannan kwanaki goma an fuskanci rashin ruwa kusan ma a ce ba a sami ruwan sama ba. Bayan haka an fuskanci karuwar farashin kayayyaki sosai. Akwai babbar mamayar fara. dukkan ƙauyuka sun yi shuka. Matsalar ita ce an sami lokuta na fari saboda haka mafi yawan waɗannan ƙauyuka suka sake yin shuka su biyu har su uku. Ƙauyukan noma 87 ne ke da kwai. A Tumur akwai 21 sannan a Boso akwai 66. A game da girman shuka an kai matsayin furanni shi kuma a wurare kaɗan ne akasari suna tashi ne wato fiye da kashi 60 cikin 100 kenan komi na ƙasa lamarin na bada tsoro matuka wani hali ne na daban abin ya wuce ban tsoro domin akwai mamayar fara kwarai da gaske kuma sabuwar shuka ta lalace muna kokarin warware matsalar amma ba abu ne mai sauƙi ba sama da eka dubu ne abin ya shafa mun rarraba sama da litar 950 na magunguna mun zuba magani a kusan eka 950 litre de produit. On a traité à peu près 950 hectares. Takunkumin su dawo da imowa kan Nijar bayan jin mulkin ranar 26 ga watan Juli sun sa kayayyakin abinci sun yi tashin gwabron zabo kamar shinkafa. bisa kasuwannin ƙasa ana samun shinkafa ta gida da kuma ta waje duk da cewa shinkafar waje ta ƙara kuɗi shinkafar gida ta tsaya kuma an daidaita farashin ta yadda al'umma za ta saya cikin sauƙi labu ilyasu daraktan kuɗi na kamfanin rini ya yi wa rahilatu musa hassan ƙarin bayani euh, Mun rike haka ne kawai domin sauƙawa kowa damar sayan shinkafar mu mun yanke shawarar cewa wuraren sayar da shinkafar su saka ta cikin jakata kilo daya domin a saida wa mabukata kuma mun kaddamar da wannan tsari ne a ran lahadi shinkafar da ake kira ritran turwa muna saida kilonta a dala tamanin da goma da dala guda ita kuma ritran dai muna saida kilonta a dala saba'in da bakwai bayan haka mun saka wani tsari na bincike duk wani mai kula da wurin saida shinkafar da ya kara ta ma daya akwai hukunce-hukunce da aka tanada masa har ma abin ya kai ga suke yarjejeniya da shi conditions qui sont prévues pour ça jusqu'à la résiliation du contrat. likitar mata mai na fama tun yau da 'yan kwanaki da annobar ciwon makoshi na da ke kamari da ake kokari wato jami'an likitar suke kokari domin magance ta mutane da suka harbu 354 kana mutum tara suka mutu za a yi wani aikin tuntubar tunkarar wannan cuta a ranar juma'a mai zuwa tare da tallafin medicine sans frontier da ke magarya dr bana sunna ali babban likitar mata mai a cikin rahoton habu sarki sale lokacin da ya soma har zuwa ranar jiya 28 ga watan ogista mun ƙididdige a jimilce marasa lafiya 350 bakwai a cikinsu ana iya cewa an samu ɗari biyu da hamsin da suka samu waraka sai dai kash an samu mutum tara da suka rasu, allo rasu alloba ce cikin ta muke don haka ne abokan hulɗarmu na msf da ke magarya nan da ɗan lokaci za su kawo ɗauki tare da haɗin gwiwar gwamnati za mu tsara aikin kai ɗaukin da yin shaushawa a karkara kance da amsudu nan ne ke da halayen da suka fi yawa nan da ɗan lokaci kaɗan za a fara ranar juma'a mai zuwa masu shekaru shekaru tsakanin ɗaya zuwa goma sha hudu ne za a wa shaushawar don su ne suka fi kamuwa. Entre l'âge de 1 voire 14 ans qui sont beaucoup plus touchés. A wannan lokaci mata da dama ne suka rabu da mazansu ana nuna musu wariya cikin iyalansu har ma a wani lokaci wato al'umma tana nuna musu wannan wariya. Malama kare Malam Ibrahim wata mata da ta yi fama da wannan matsala na jan hankalin mata da su nema na kansu a cikin rahoton Maman Idrisa. Mace in tana gidanta yau miji ya sake ta da nauyin ta akan mijinta yake yau ta ya sake ta ta dawo gidansu kaga iyayen mu yarinyar ka an mata aure Allah ya kaddara auren ta bai yiwu ta dawo sai su dauke ta battar zara kannun ma sun hita daraja suna frustrant har ya kai wani bi in ta fita tana zuwa da marince in ta fita tana zuwa da bili har ya kai wata kwana za ta yi wani guri kenan a wannan yanayi bai kamata ba mata cika yi ta nade hannu ta zauna kamata ya ta tashi ta nemi sana'an yi me sana'an yi saboda ta biya bukatun ta na yau da kullum saboda yau in aka ce mace ce je gidan mijinki da mutuncin da ki da an sake ki wa'ansu suna miki mummunan fa'intan cewar tun da dai ga ta mace ce ta zama bazawara abu ce ta zama wanda ba bata da daraja mace ko yaushe kina da daraja ke za ki ba kanki daraja kenan saboda haka ina kira ga yan uwana mata kar su zauna kara zabe ko kuma su nauki karuwanci shine mafitan cin rayuwarsu a'a kai sana'anka saboda ka kare mutunci ka kare mutuncin yaranka Kowace ranar 26 ga watan Agusta ana bikin ranar Hausa ta duniya a wannan shekara matan Nijar kusan ɗari ne aka karama a matsayin mata jaruman Hausa bisa jan namijin kokarin da suke yi wajen bunƙasa wannan harshe Hawa Usman tahiranta da wasu daga cikinsu. eh lalle tabbas na ji daɗi saboda na san da cewa wallahi kalmar hausa tana da mahimmanci kuma abu ce wadda aka ce kafkin duniya ita ce kashi na goma sha ɗaya saboda hausa duk ƙasar duniya da ka je sai ka iske bahaushe kuma sai ka iske ana hausa ko da ba bahaushe ba ne mun gode ku mun ji daɗi kuma mu ƙara ba hausa girmanta kuma allah ya sa wannan abun ya tabbata har kullum kuma in dai a cikin harshen hausa ne na hijin daɗin rera waka ta ba a gaskiya wallahi ni in ni ce ma ga abin da ni ji na ma yi mamaki na yi ƙarya saboda ni ban taɓa jin daɗi irin na yau ba bisa ga irin wanga abu da an kai cikin dubun mutane an ka san mu mun yi wani abin a zo a yaba maka fata ubangiji Allah shi kara basila kuma Allah ya zama da kasan mu lahiya lau sakon da gare ni na Hausa wannan so ba halshen Hausa kari saboda yau duk abin da an naka shine an naka abin wani bai zama naka dan gora ranar da ka ko shi mai abu in ya so abin shi to kaji an yi wata kalima cikin Hausa an ka ce in mai abu ya tashi mai aro ya hwasa To yanzu sai mu na musamman burin gishiri matsala ce babba ta kiwon lafiya da ke shafar mata masu juna biyu. Menene burin gishiri wajen mace mai juna biyu yaya ake riga kafin wannan cuta? Dr. Hamisu Sumela likitan mata ya amsa tambayoyin Zara Bukar. Hawan jini na juna biyu, hawa hawan jini ne da yake nau'in alkalumma na hawan jini da ya zarce sha uku bisa takwas wajen mace mai juna biyu. Yaya mace mai juna biyu ke sanin tana fama da cutar hawan jini? Alamomi ne na ciwon kai, sanya juwa ko ganin dudu ko bugun zuciya ko kuma matar ta ce ma tana jin cikinta na ciwo. Me ke haddasa cutar hawan jini, dokta? Na farko shine juna biyun ya zo ya tar da hawan jinin ga matar. Wannan hawan jini ne da ke zo ma matar mai juna biyu biyo bayan mako na 20 wannan yanayin na iya ci gaba kamar abin da muke cema a pre-eclampsy ma'ana karuwar wannan hawan alkalumman nau'i da kuma wani ƙarin nau'in protein. Wani irin hatsari ne ke bibiyar macen? Matan da ke dauke da cikin farin mafi yawan lokuta su ne ke fuskantar wannan al'amari. Akwai kuma macen da ta haifar da yara da dama da ke ci gaba da samun juna biyu. Shi ma yana baiwa hawa-hawan jinin damar girkuwa akwai kuma lamarin muhalli mu inda ma za ka samu matar da za ta ce ma da ba za ta iya dafuwar cimaka ba ba tare da ta sanya romaji ba wace irin sarƙaƙiya ce ke tattare da wannan cutar ta hawan jini an ba a yi gaugawar sanin shigar hawan jinin ba na farko tsanantar shi za ta faru matar za ta soma borin gishiri kuma za ta yi ta yin borin gishirin har a dinga cewa harkar aljanni a'a ba wani aljanni ba ne kawai wannan hawan jinin ne da ya kai ga kwakwalwarta sai matar ta tayin borin gishirin. Yaya ake rigakafin wannan cutar ta hawan jini ga mace mai juna biyu? Idan ana da hawan jini gaskiya hanya dai shine a samu a yi bibiyar kiwon lafiyar macen wajen jami'in kula da wannan nau'i. Yanayi ne da ya kamata jami'an kiwon lafiya daban-daban su ɗau ɗawainiyarsa kuma mutum ya nemi izinin jami'in da ke kula da lafiyarsa kamin ɗaukar juna biyu a fuskar yanayi na biyu kuma a ɗan sa jini jinkiri kamin ɗaukar juna biyu na farko a kuma kula da lamuran da suka dangantu da yanayin mahali ciyarwa kuma ana cin abinci mai tsarki jama da duka duka da haka muka zo karshen labarin namu na sashen hausa daga nan studio kalangu yanzu bari in barku da zainabu abdu da za ta gabatar muku da labaru da harshen zaromanci a huta lafiya.